فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون sai kuka ɗauki waɗannan muminai masu kiran Ubangijinsu abin yi wa izgili, har izgilin ya mantar da ku ambaton Allah, kuma kun kasance kuna masu dariya saboda wargi da izgilanci.